ashe za mu gana ashe za mu ga juna littafi na hamsin da shida Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da halinsa da sabbansa. da ma waɗanda suka bi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama. Littafin ashe zamu gana littafi na a hamsin da shida littafin da gabata mun dakata ne daidai inda yanzu bayan ta gama jin wannan labarin kuwa ta kagu su sake haɗewa ita da sai don ta ji daɗin abun jiya ba kaɗan ba. a littafin da gabata idan masu saurare ba su manta ba auren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba gaba ɗaya su su sun hau keken ɓeran da asmi ta ɗaura su musamman ma umaisha jalila farsa da kuma ibtisam sun gama yadda da ita har a cikin ransu ramisa ce ta tabbatar da asmita ta yi yadda ta sata tukunna ta ɗaura daga inda ta tsaya da asmitan da ramisa haka ma suka dinga hure musu kunne ta yadda za su jawo hankalin su su dice har a je duniyar daɗi da kuma yadda za su dinga diresin in za su je wajensu duk da ba wai an musu biki ba ne ramisa uwar mugunta a ran da ta furta za ku gane cewa annabi ya fako haka suka shafi awa kusan guda biyu suna hira abu ɗaya sai da suka ji alamar shigowar mutane ne suka yi shiru da hiran suka canza sabuwar chapter anti amarya ce suka shigo ita da maryama gaishe da maryaman ta yi ta amsa tana zama a cikinsu komawa falo suka yi suka bar su su biyu don su samu lokaci tare Asalam da Islam su ne suka shigo ciki hannunsu riƙe da na Salim ya ajiye su a falo ya fice ganin daga shi har Zoya babu wanda ya kalli inda wani yake abun bai musu daɗi ba sam Zoya da ta shigo faɗin Umma ne ma ta wuce direct betron ɗinta ta same ta tana waya tana shigowa ta ijiye wayan tunda ta kalle ta ta gane akwai magana a bakinta Soya? lafiya kike Umma ta tambaye tana tsare ta da idanu alamar tambaya Umma kina sona? na ta ce mata eh to umma in dai kina so na dan Allah ki sa a raba aure na da ya Salim ni har ga Allah bana son shi a umma ta kalle ta tana miƙewa daga zaman da ta yi zoya akwai sauran hankali ta tare da ke kuwa aurenki da Salim kike so a warware to in Salim din ya sake ki sai ki aure waye kenan tana kumbura baki ta ce ni koma waye amma ba zan zauna da ya Salim ba Allah kuwa ni bana son shi a raba mana a raba mu Tana kumbura bakinta ta ce ni koma waye amma ni ba zan zauna da ya Salim ba, Allah ko bana na son shi. To ko da wasa karki bari maganan nan ya fito a cikin gidan nan. Na kuma ji wannan banzar maganar to sai na ci mutuncin ki in har na ji shi a bakin wani. Aurenki da Salim na dindindin ne har abada, mutuwa ce kawai za ta raba ku, shashashar banza da wofi kawai, wacce bata san abin da take yi ba. cikin ƙunƙuni ta ce ni dai wallahi sai ya sake ni dan ba zan taɓa zama da mutumin da baya sona ba bana son shi ba wani tagwayen maruka guda biyu umma ta sauke mata a fuskar da yasa ta fara ganin wani duhu duhu a fusace ta bar ɗakin tana kuka tana buɗe kofa siji dai na ƙoƙarin shigowa faɗawa jikinsa tai tana kuka ganin daga ɗakin umma ta fito yasa ya ja ta suka fita waje ta bakin mashiga faɗin kuka take tana shesheka sosai sosai alamar tana jin zafin abin da aka yi mata ni kawai a kashe ni a huta a kashe ni kawai a huta tunda ba a sona a gidan nan babu wanda yake sona kowa baya sona dan kawai dai na faɗa wa umma bukatata shine ta dake ni tunda kowa baya sona ni kawai a kashe ni kawai na huta shafa bayanta yake yana nazarin ita kuma me ya haɗa ta da umma ma har da duka ya isa ka wannan kukan faɗa min me ya faru ya dai. zuwa ne na ce mata ta taimaka ta san yadda za ta raba aure na da na ya salim shine fata da dake ni ɗaga ta yi a jikinsa yana mata wani kallo a raba aurenki da na salim a raba aurenki da Salim fa kika ce wait kin fita a cikin hankalinki ne zoya saki fashewa ta yi da wani kuka ni to ya zan yi da raina ni ya zan yi da rayuwata Tunda da aka yi auren nan magana mai daɗi bai taɓa haɗa ni da ya Salim ba kowa harkan gabansa yake da shi bakinsa ma ya da shi da bakinsa ya buɗe baki ce min ba zai taɓa rayuwa da yarinya irina ba zai sake ni in ji shi Salim ɗin ta gyaɗa masa kai shi da kansa ya goge mata hawayen fuskarta kafin nan ya ja hannuwanta suka tafi faɗin Salim ɗin. yana kwance akan kujera kana ganin sa zaka fahimci cewa tunani yake yi ko da ya ji shigowar su bai miƙe zaune ba sai bude idanuwansa kawai yayi ya dau da ya ga CG din yace na yi tsammanin ma ka fita ai ba wannan ne kawo ne ba ka tashi ka zauna mu yi magana da kai mai ma'ana zama yayi yana tambayarsa fatan komai lafiya Salim yanzu zuwa ta je wajen umma roƙonta da wai a san yadda za a saki ka sake ta amma sai umman ta yi mata faɗa har da ma doka, ya faɗa yana fuzar da iska kallon zoya yayi na second ɗaya ya da kallon sakan CG that's good to hear ta ban labarin duk yadda kuka yi da ita abin da ya faru ya riga da ya da faru Salim daga kai har ita babu wanda ya taɓa tunanin hakan zai kasance so me yasa ba za ku yi ƙoƙarin ganin kun kauce ma zargin junanku akan hakan ba tunda dukanku babu wanda ya san da wannan ni ma fa yadda ya kasance da kai haka ya kasance da ni da Jawan da kuma Dawud da Ashma amma duk mun yi haƙuri mun karɓi zaɓin iyayenmu muna da mu ma ba wai son mu hakan muke yi ba duk da mu da su duka muna ƙarƙashin ikon iyayenmu ne wallahi duk sanda umaisha ta tafka min wani shirme sai in ji kamar in karya ta gida bakwai amma daga zarar na tuna ƙanwa ce a gun LTG kuma ni ma ƙanwa take a wurina sai in ji jikina ya yi sanyi kai ma fa warkace ce na aura auren Dawud amma shi ka san sa, mutum ne mara son damuwa so your sister is in good hand please mu yi haƙuri mu karɓi zaɓin iyayenmu kar mu watsa musu ƙasa ido kaji a jin zuciya Salim ɗin ya sauke kafin nan ya kalli Zoya da ita ma shi ɗin take kallo su dai ni fa ba wai na ce ina da matsala da wannan auren bane iyayenmu sun isa da mu shi ya sa masu kazartar da wannan haɗin a tsakanin mu kuma sun yi ne don ma ƙara danƙon zumunci damuwa na anan ne zoya ko kaɗan ni bana son halinta ba ta jin magana kwata-kwata ai kai ka san halinta sarai ba sai na faɗa maka ba kuma kana kula bana kula ta ne sanin in ta ɓata min rai zan iya mata tsinannen duka shi yasa bana shiga sabgarta dariya su dai tsinye soyayi amma idan ne ya kalli zoyi din ce, to ke kuma ki canza wannan halin naki tunda mijinki baya so na dai faɗa miki kafin kuma juyawa kan Salim ɗin yayi yauwa ga ta nan na kawo maka ita ku fahimci juna Allah ya da fitina na tafi kuma daga yau yaya zaka dinga ce min tunda ni ilda Brodan ka ne ya faɗa cike da tsokana hararan wasa Salim ɗin ya masa sayin to kai ma sai ka dinga kiran LTG da yaya tunda ka aure kanwarsa dariya sai ji su dai sai ya fita faɗin ya bar su ki samu waje ki zauna kin tsaya min a kai kamar ma wata saƙago tana ture-turen bakinta ta zauna wato kin je kin samu umma kin ce a sani in sake ki ko a in sake ki ko kin ci albarkacin su da yanzu amma nan gaba zan baki mamaki in halin ke dame ni cikanka bata ce mai ba kawai dai masifar da ba da babu damar yi a fili take yi a zuciyarta kamar kuwa ya san me take yi yace in kin gama ƙare min zagi a zuciyarki sai ki tashi ki haɗa minti na riga da na gama bincike na duk da ina tunanin wani abu zai zo amma next week zan koma US LTG ya faɗa wa Abbi da suke hira a ofis ɗinsa amma tare da Asara za ka tafi ko ko kuwa no mun gama magana ni da ita sai sun samu hoto su dai zai kawo min ita Abbi ce to shikenan Allah ya taimaka daga ofis ɗin Abbi direct headquarters suka wuce ACP Jawan yau bai fita aiki da wuri ba, har wuraren karfe ɗaya yana cikin bitirin ɗinsa, ya fito daga garinka yana shiryawa. ID card ɗinsa ya zo ɗauka ya tuna ya baro shi a falo, fitowa ya da iya wandon uniform a jikinsa babu ko singileti. Ita kuma Jalila tana zaune a bunta a falon don ma bai san ma da shigowarta ba. Daga ita sai guntun wando bomb shot na jeans. sai ves mai hannu siriri tun kafin ya iso yake kallon bayan ta yana tunanin waye haka ya zo ya barbaje masa a falo zuciyarsa ya ce waye kuwa da ya wuce jalila ke ya kira ta kallonsa ta yi kafin nan ta miƙe tsaye zauna ki koma ki zauna na ce da sauri ta zauna ganin yadda yake magana yana fiffisgan numfashi tamkar wani wanda zai faɗa da ita shi ko ba komai ne ya ruɗa shi ba sai ganin tsayayyun braids ɗinta da ko bareziya babu sai shatin nifas ɗinta da suka masa wani kuri suna kallon sa ga kuma fararen cinyoyinta a waje wannan ne ya ruɗa shi ya ma sa mata ya ma gagara ya mata magana wuce ta ya kashe TV sannan ya dawo inda take ke me ya kawo ki kuma me yasa ke ba son zaman lafiya ne kam sannan waye baki damar saka waɗannan ƴan iskan kayan maza maza hanzari ki cire ki saka kayan mutunci cikin rashin gane abin da ya faɗa ta fara ƙoƙarin cire vest ɗin jikinta ta cire hannayen yayi saura ta zame ta zame shi ƙasa kawai runtse idanuwa yayi Jalila ki rufa wa kanki asiri ki bar fat din nan cikin ba ta ce ya jawan kai fa kace in cire wa'annan kayan in saka wasu da na ce ki cire ai ba a nan ne na ce ki cire din ba sai ki tafi can inda akwai kayan kayan sai ki cire ki sauya a can to ai suna wancan bedroom din Anan na bar su yanzu dama da kaya kika zo shine ma kika kwabe kika zauna babu kaya kika zauna tsirara dama fi sabilillahi da kaya kika zo gyaɗa mai kai ta alamar eh to wuce ki je ki sako kaya wucewa zo ta yi ta gaban sa, sai da jikinsu ya goge na juna ta wuce tana haɗa fuskanta shi lamarin jalila yanzu ya gama yadda kan cewa akwai aljanu a jikin yarinya kamar yar aljana bin bayan ta zuwa ɗakin yayi ya samu tana riƙe da doguwar riga ba ta saka ba tana kuka Ta goshi yayi oh lord of mercy tsakaninki da jali tsakaninki da Allah jalila da nake na zage ki ko na dake ki girgiza masa kai ta alamar a'a to me ya faru kike min kuka so kike yi wani ya ganki yayi tunanin ko wani abun ne ne miki nan ma ta kuma girgiza masa kai cikin taushi murya ce to me abun kuka Jalila ke kenan haka zaki kare rayuwarki komai naki kuka da an yi abu sai kuka cikin shesheka ta furta to ai kai ne ka sa ni nake kuka kuma in na yi haka ne ma don in bi shawarar asmita wani irin shawarar asmita wani irin shawara ta baki cikin shirme da shiririta ta kwashe duk yadda suka yi yau da safe ta faɗa masa duka tunda take a rayuwarta bata taba ganin ACP Jawan yana dariya irin wannan ba dan har sai da ya ya kasa yana dariya kafin ya miƙe tsaye kalle ta kuma tuntsirewa da wani dariyar ita kallon yadda dariyar ma ya masa kyau ta tsiyayi ga fararen hakoransa jere wani ban sha'awa a waje sai ga suka sake bayyana kyawunsa da kuma ma kamanninsa da LTJ da kyar ya iya tsagaitawa da dariyar yanzu ke mai shawarar ki kina so ki ji daɗin ne gyaɗa masa kai ta yi sai yau ya saki tabbatar da Jalila ainihin yarinya ce up mara wayo dan ya san da a ce iftisance ba za ta taba faɗa ba saboda ta fita wayo kuma ma ta girme ta amma da yake ita ba wayo ne sosai gare ta ba gashi kaf ta kwashe komai cikin hanya mafi sauki ta faɗa masa duk yadda suka yi matsowa ya yi dab da ita ya saka hannu ya karɓi rigan hannun nata ya wurga kan gado kafin ya jawo ta jikinsa ya fara kisin ɗinta. to bye bari mu leka wani ɓangaren kuma wannan kan mu kyale su su su ɗan huta ko su hajiya da tahir bari salamir Yusra duk sun gama shiryawa za su koma Kano. Maryama da aka yi tunanin za ta zauna ta yi 'yan kwanaki amma sai ta ce a'a za ta bi su Kano in Asmita ta samu sauki sai Sagar ya kawo ta Kano. Bari Salamir ne ya tura Aslam a kira masa Iftisan. Ko da ta zo Betrun din ta samu yana tsaye ita da yake jira. saboda ba zai yi ya ɗauki matarsa ba sai an yi musu biki tukunna zai iya tafiya da ita ke wato hankalinki a kwance zan tafi ko dan hawayenkin nan ba ko dan hawayen nan ma babu ko murmushi ta yi mai sauti to kwana nawa ne za a kawo maka ni? har inda kake kuma ma na san ma ai ka dinga kawo wa matar za ka dinga kawo wa matarka ziyara insha Allah zan dinga zuwa ai dole ma na zo na bar property na anan kuma zuwa ya zama mini dole haka suka yi ban kwana asmi har da hawayenta na tafiyan maryama duk da ta ce mata za ta dinga zuwa akai akai ba tare da bata lokaci ba a haka bayan kwana uku sosai asmita ta samu lafiya kuma tana tafiya ras da ita cikin wannan kwana ukun duk babu wanda sagar bai more da ita ba ko da ta ki ko da ta sai yayi mata wayo ya ce ta zo ta same shi ko kuma ma ya dauke ta a gida ya je kama musu hotel ita dai tana jin labarin jarababbun maza amma na sagar kam ta jinjina masa saboda ko kadan baya gajiya baya gajiya da ita baya ɗaga mata ƙafa ko dare ko rana duk lokacin da suka samu suka keɓe sai yayi ta kawo masa kofi ta zo kuma ba zai taɓa barin ta ba daga cewa a kawo kofi ko a kawo wani duk abin fa da ta kawo fa to shikenan sai an yi haka ya sifi jawan ma tun daga wannan ranar suka ɗinke shi da jalila kullum sai ta zo sun yi romansin ɗin juna sannan bai taɓa tunanin yin sex da ita ba saboda ya san wannan yar wannan yarinyar sai ta tara masa al'ummar gidan gaba daya shi yasa ko da yaushe yake wasa da ita son ransa sannan ya releasing din span ɗinsa a helkwata ta, haka farsa da sai su ma ko da yaushe tana manne a wajen shi daga zaran yayi yunkurin shiganta sai ta sa mai kuka, haka zai haƙura ya kyale ta Ko wani bangare wa'annan masoya ake sha sosai ba kaɗan ba kuma ko da wasa basu kwana a ba sa kwana a faɗin da ba nasu ba babu wanda yake sani saboda nasu faɗin daban-daban daga zaran an kira asuba kiran farko sai guduwa kowace ta koma faɗin su kuma har yau ba a gane suna bin mazajen nasu ba Zoya da Salim duk da dai har yanzu ba wani shiri tsakanin su suke sosai ba amma gwara yanzu akan da saboda sun dan fahimci juna saboda baya kula ta gwara yanzu in yana buƙatar abu yakan yi mata magana ya ce ta tashi ta yi masa ko kuma ta zo ta yi masa LTG da Sabriya suna shan soyayyarsu sosai duk duk da dai bai taɓa yunƙurin taɓa wani waje a jikinta ba ko da yaushe sai dai in ta kawo masa kofi su yi wanka ya jawo ta jikinsa su yi bacci dan shi har yanzu kallon yarinya yake mata bata kai abun nan ba jira yake kawai dai ta ƙara girma kamar yadda yake faɗa a baya abun hannuwanta kuma wanda ma ya musu iri ɗaya ya wanda ya bata yasa an sake yi mata irin sa sak yanzu haka ma yana hannunta tsakanin su babu wanda yake jin kansu gabaki ɗayan su hankalin su kwance kuma hankalinsu a haɗe Ramisa da Ashman wani irin soyayya ne mai ƙarfi ya shiga tsakaninsu. Kai ka yi tunanin ma dama can akwai soyayya din kullum suna gadin ana shan love. Abun sai wanda ya gani love boy ne ya haɗu da love girl. Haka Ikilas ita ma soyayya ya fara shiga tsakaninta da Dawud. Su ma duk sun san da yake da lokaci haka za su zauna suna ta hira su. Ammu da Umma dai sun yi loop kamar ma ba sa gidan kowa na can yana harkan gabansa. Hallau dai Umma ba ta zaman gida na biya ta zo gidan sau biyu bayan komawarta gidansu ta kawo musu ziyara. Umaisha ba ta gidan, Anti Samira ta zo ta ɗauke ta wai zoya dan za ta ɗan zauna a wajenta. Kwananta uku ta ce ita dai sai ta dawo babu yadda Anti Samira ta iya haka ta kyale ta. Kafin nan ta wuce gida sai da ta tsaya a gidan ya Abbas ta yi ni kafin nan ta koma. Direba matar ya abbatsin ne ya dawo da ita gida tana fitowa a motar CG da shi ma time din ya dawo tun daga nesa yake watsa mata harara dan ma baya da izinin dan ma ba da izinin sa ta fita a gidan ba ko da yazo direction din ma wuce ta yi bai ko kalli inda take ba jiki ya sanye ta shiga ciki ta samu har ya haura sama faɗin sa ko da ta fara haurawa faɗin su sautin kiɗa ta fara ji yana tashi da sauri ta karasa shiga su Sabriya da su Ramisa ne suke shagali sun sun ja gefe kowace sai rawa take kaf ɗinsu suna rawa babu wanda ma ya san ta shigo ajiye jakarta ta yi ta cire mayafi ta fara rawan ita ma suna kallon ta suka sa ihu suna rungumo ta dan yan kwana ukun da suka yi babu ita sai suka ji gidan gaba daya babu daɗi sosai suka wani irin rakwashe sosai sai da suka gaji kafin nan suka zube akan gado suna mai da numfarfashi suna dariya dan ma ba su taba casu irin wannan ba kiran LTG ne shigo da Sabriya tana ganin shine ba ta yi fikin ba ta saka hijabi ta fito tana kokarin shigewa fa tana jin Hajjati yana magana to yar dadi yar dadi miji za ki bi shi kenan ko yaran nan wato ku yanzu kun san daɗin aure ko za ku yi bayani ne dariya kawai ta yi ba tare da ta juyo ba ta haura da gudu abunta kamar wacce aka koro ta shigo kallon ta yayi da idanuwansa da ya ɗibo gajiya koro ki akai ne a'a ganin fuskarta da ke haɗa zufa ne ya kalle ta da kyau kafin nan ya kalli agogo ya ga karfe biyar na yamma Allah ya shirye ki je ki wanka ya faɗa da muryarsa mai daɗi Betul inda yake a mazaunin ta ta shiga ta yi wanka ta saka wata riga t-shirt ta saka hijabi ta fito ta samu bai fito daga wanka ba ta zauna a falo tana jiransa ko da ya fito a wanka shiryawa ya yi cikin tirikwata da amles navy blue yana gyara gashinsa ya ji wayarsa ya yi ƙara amma bai bi ta kan wayar ba haka ƙarar notification na wayoyinsa ya ishe shi Daukan wayan yayi ya shiga whatsapp ɗinsa ya buɗe saƙon da aka turo masa wani irin jiri ne ya ɗibe shi yana ƙoƙarin faɗuwa ya zauna akan kujera yana dafe wayar da ido nan take launin idanuwansa ya sauya zuwa ja jikinsa ya fara rawa sosai jijiyoyin jikinka suka suka fito baro baro tsabar masifa da wutan tashin hankalin da yake ta farfasa a ransa idanuwansa har wani ruwa ya tare ya tara gashi yayi ja ya juya ya koma ainihin sojansa mara imani Wurigi ya yi da wayar a jikin gini ya fashe ya tarwatse yadda ba zai taɓa ƙara amfani ba. Kujerar da yake zaune a kai ne ya ɗauka ya rotsa wa miro ya yi kace-kace da ita. Tana daga falo ta ji ƙarar fashewar abu a bitirin ɗinsa da sauri ta shigo bitirin ɗin nasa ta same shi a tsaye jikinsa sai tsuma yake yana rawa kamar ma wanda aka jona wa shokin ran maza ya gama ɓaci ɗari bisa ɗari. da sauri ta nufe shi a hankali ta sa tana inna lillahi ta juji me ya faru me abin da ya same ka me ya same ka wani mahaukacin mari ya ɗauke ta da shi da sai da ta kife a ƙasa duk da haka bata daddara ba ta sake miƙewa ta nufe shi za ta rungume shi wani damƙa ya kai mata a ya shaƙe ta da hannu ɗaya ya ɗaga ta sama tari ta fara tana cicilla ƙafa da ƙafanta yake yawo a ƙasa da hannunta take ta dukan hannun da ya shaƙe ta da shi amma a banza don ko jin ma baya yi gaba ɗaya ta fara fita hayyacinta tana ƙaƙarin mutuwa sai da ya ga haka ne ya wurga ta ƙasa kamar ma ba ɗan adam ya wurga ba ƙara ta fashe da shi don ji ta yi kamar ma za ta mutu don azaba rarrafawa ta ta je ta riƙe kafan shi tana kuka domin ita ba damuwarta abin da ya mata ba Abun da yake damunta tana son jin me laifin da ta yi masa har ma yake mata wannan hukuncin dan girman Allah da darajar annabi Tajuju ka sanar mini da abin da na yi maka ka yi haƙuri ka faɗa min laifin da na yi maka ba zan iya jure wannan abin da kake yi ba fizge kafar sai ya yi daga hannuwanta jikinsa na rawa ya ɗauko mata ɗayar wayar sai ya ɗaura ɗayan account ɗinsa ya shiga wajen saƙon da aka tura masa ya cilla mata wayar akan cinyarta zari idanuwa ta yi hankali tashi kamar wacce ta ga mutuwa ta fara girgiza masa kai tana ta jujuna wallahi ka yarda da ni ba ni bace wallahi Allah ba ni bace ta ya ma zan aikata wannan mummunar aikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba ni bace wallahi ba ni bace haka ta rinka yin magana duka duka a nan wurin zamu dakata sai mu haɗu da kwa littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance